Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yawan 'yan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC ya karu a jihar Sokoto. To ko me hakan yake nufi ga ƙoƙarin da ake na tsaye da mutum ɗaya? Tsohon ɗan majalisar dattawa, tsohon ɗan takarar mataimakin gwamna, kuma tsohon ɗan takarar gwamna duka a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP a can baya. sanata abubakar umar gada a yanzu ya kammale adadin masu son tsayawa takarar gwamnan jihar sokoto a karkashin jam'iyyar apc zuwa uku a daidai lokacin da ake ci gaba da cece kucin tsayar da ɗan takara ɗaya a jam'iyyar tsakanin mataimakin gwamna Ahmad Aliyu da tsohon kwamishinan kuɗi Faruku Malami Yabo. To ko me ya ja hankalin sanata gada har ya yanki tikitin neman tsayawa takarar a ƙarƙashin jam'iyyar APC duk da yake a can baya an san shi a PDP. Eh saboda wannan jam'iyya ita ce jam'iyya ta eh, progressive sannan kuma jam'iyya ce wadda kama eh, wadda Janar Muhammadu Buhari yake ciki jama'a sun shaide shi da kamanta gaskiya da kuma son gina kasa akan tsari na ga wannan yasa na yi sha'awa in shiga jam'iyyar da yake saboda Allah ya bada dama a taimaka don gina ƙasa. To sai dai duk da haka tuni da jam'iyyar ta APC ta fito karara a kafafen yada labarai da nisan ta kanta da sanata Umar Gada da cewa baya daga cikin 'ya'yanta. Isa Sadiq a cida shine shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Sokoto. Sun tura yaran su cikin jam'iyyar PDP sun dawo sun tsaya cikin jam'iyyar mu suna neman su yi zagon kasa mun san su ba mu san su ba wasu daga cikin su ba ma 'ya'yan jam'iyyar APC ba ne jam'iyyar PDP ne ba mu da shi cikin din mu ba mu san shi ba kuma ba ɗan jam'iyyar mu ba To amma a martanin sanata Abubakar Umar Gada wannan matakin shugabancin jam'iyyar ba demokuraɗiyya ba ne. Irin wannan ba maganganu ne waɗanda yake na kasawa ga tunani. saboda haka sai ka tausaya ma irin wannan tunani eh, mutum na son jam'iyya ta ci zaɓe sannan yana koran masu shigowa eh, wannan abin mamaki ne ba abin magana ba ana ce ku ce yanzu haka ana zargin magatakarda da marawa yaronsa kuma mataimakin gwamnan jihar sokoto da zimmar kamar shi ake gani yake soya dari akan wannan kuma akwai wani kuma dan takara shi kansa shi kuma faruk malam ya wanda shi ma ya ja daga menene naka kai ra'ayi dangane da wannan badakala da ake na tsere dan takara a jami'ar apc eh ina son a samu tsarin wanda yake al'umma sokoto su mukan hukunci wanda ya eh, zai bautar da mutane akan tilasta su ga abin da yake so ga tsari na demokuradiyya kuma ya rage ga mutane su yi hukunci domin kowa na da 'yancin ya tashi tsaye abin da ya dace. To sanata abubakar gada kenan na baya-bayan nan da shi ma jefa malfasa a cikin jerin masu sun tsayawa takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar apc a can jihar sokoto A shirin yau inda muke ci gaba da sauraron muhawarar da shi Murtala Faruku sai na shirya mana tsakanin tsohon dan majalisar tarayya Shu'abu Gwanda Gobe da dan majalisar jihar Sokoto ne yanzu haka wato Sani Alhaji Yakubu za mu taɓa batutuwa da dama da suka shafi siyasar wannan jihar ta Sokotawa kama daga zargin cewa wasu 'yan siyasar jihar ba su so Buhari dawo daga kwanciya asibiti da yi a kwanakin baya ko a watannin baya Ingila ba da maganar dalilan da wasu ke gani su ne suka hana magatakarda ya bar jam'iyyar apc din da zirgin da wasu ke yawa shi gwamna aminu waziri tambol cewa bai cika zama a jihar ba da kuma maganar banganci na siyasa na matasa to amma tukuna bari mu share fagen shirin yau da gardama masu muhawara din wanda dukkan su fayin apc ne akan yadda suke kallon shugaba muhammadu buhari wato abin da su magoya bayan shi su gwanda guda ba su gane ba buhari fa sakon allah ne ga jama'ar najeriya A cikin wace aya ko na hadisi? Zan zan baka zan baka wai zan baka. A tsaya tsaya wani kai sauri mana. Ana nuhin wahayi fa. Bari ya sauka gwanda bari ya sauka. Kai sauri kan kai sauri. Bari ya sauka a sauri. Allah ne ga yan Najeriya. Kana nuhin yau in Buhari ya mutu sakon Allah ya ya kare kenan. Kar kai sauri kar kai sauri. Yau in Buhari ya ce ya yi rizani sakon Allah ya kare kenan. Ka bar ni in fada ai sai wace abin da faɗi Kana ji ko? Bayani nike son kai To sai ka bar in bayani mana. Wallahi babu inda adda wahayi yanzu inda aka saukar da wahayi. Ka bar ni in magana sai ka bari ka bari in fada ma jama'a abin. Buhari sakon saƙon Allah ne. Ka Bari ya faɗa mata da abinda kwani. Mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muka sani a saƙon Allah. Kwani ka bari ya faɗa abinda da kwani. Alƙur'ani littafi Allah shi muka sani a saƙon Allah. Ba wani Buhari yau in Buhari ya faɗe ya mutu ba za mu hasa ibada ba. Ba za mu hasa zaman Najeriya ba. Ba za mu hasa cin abinci ba. Don me za ka ce muna Buhari saƙon Allah ne ga wa. Mu mun yarda cewa Allah ya Allah ya aiko ma jama'an Najeriya. Amma ba Buhari saƙon Allah 'yan Najeriya. mu dai a matsayin mu na 'yan APC, a matsayin mu na musulmai, a matsayin mu na 'yan arewa, Buhari sako ne daga Allah. Sako ne daga Allah zuwa ga 'yan Najeriya. Lokacin da <laughs> Allah ya kafa jarabawa rashin lahiya, sanda su gwanda gobe suke ba su dungu ba su mari suna neman Allah shi ɗauki rayuwa ta Allah guda musu iko ne ni zan ke matsayin na ɗan jam'iyyar kamar ya neman wani mukami shi suna neman shi suna neman cewa wannan mutum sun ga yadda ya taho ba zai iya rayuwa ba ya dawo da rayuwar shi tunanin su na matsayin na mutum adam a lokacin ni ban ga su ba amma abin da Allah su na yanke hukunci bisa ga hukuncin Allah ka hanshi faru duk wallahi bari faɗa maka mutulla aji adawa gihe dukkanin abin da abaiwa da aka yi ga siyasa Allah ya wa mutuwa ita amma samzari da sauri yasa ya bata duk rawar da suke ita mai kyakkyawa mai tawashi amma ana ganin ba shi kadai ne ne saurara saurara saurara akwai ana ganin cewa ba Aminu Waziri Tambol ne kadai ya nemi wannan mukamin ba sa'annan kuma wasu na ganin ma shi mun ga sani da shi ya ga hili lokacin duk tare da wa muku yayi wannan me zaka ce a wannan ba ga gaskiya bane wa muku bai shiga wannan bai shiga neman neman shugaban kasa ba ko neman mataimakin shugaban kasa a wai kamar ana nihin tare da shi tare da shawarar shi da komai da goyon bayan shi wa muku ba shi goyon ba kuma sharaban wa muku wa muku gwamba ku mutum na mai aƙiyar siyasa mm. gwamba ku kowa kallon midiya yana ganin gwamba ku tun kafin yanzu kullum yana ganin shugaban fada Buhari yana ba shawarin da ya kamata a yi na ci gaban arewa da jihar Sokoto amma a tabbace ba ba baya an ga sanata wa makoro yana ɗaya daga cikin waɗanda ke rakiyan uh, Bukola Saraki a kotu wanda ana ganin cewa kamar da za a canza shekara yana cikin waɗanda za su canza shekara sai kuma sai cewa cewa gwamba ku mutumin gaskiya na kuma bai gaskiya duk inda duk inda aka shiga gaskiya me yasa ya ki tabbata da gaskiya da an kai wannan abin da ya gani bai bai ga an hito da abin da yake ganin cewa kuskure ne kuma yayi ba shawara a gyara kuma an gyara to wallahi ina ga maka murtala duk wannan tsari da kaga ana yi na canza shekara wa mako shi a chairman din Northern Forum kuma shi ya kawo shi ka san abin da ya kai wa mako ka san abin da ya kai wa mako ya tsaya APC ya san yana da kashi min da arasa domin ya ce babar mai biliyan goma sha uku ba kotu ta tabbatar an bari an zaka aminu waziri ya kange ya kai kara cewa kada a binciki kada ah, kotun gwamnatin tarayya ta binciki wa mako akan wata badakala ta biliyan goma sha biyar da ire-iren su waɗannan abubuwa suna yake jin tsoro ina ne za a hito mai da wannan ah, da yake ita APC yanzu kana jiko ta zan wani ɗaki na na na na na na ba barayi kariya wanda da yi sata ya rashin gaskiya ta sai shiga jam'iyyar APC honorable Kadibu Afabio fa honorable Afabio bai laifi ba yau honorable honorable gonda akwai akwai korafin da wasu suke yi wanda har sun fara bayyana shi na cewa gwamna Aminu Waziri Tambuwal bai tsaya ya karkatar da ko kuma ya damu da jihar Sokoto ba illa ana ganin kamar wanda muka faɗa can baya kullum yana yawo yana kudu yana ba da kuɗaɗen ko kuma yana kashe kuɗaɗen jiha maimakon a tsaya a kamar da shi honorable ya yi bayanin nan bari mu dawo shin eh, ya zaka ce game da wannan wannan abin game wannan zarge-zarge ne na jama'a kamar amna ganin ni mai shugaban kasa ne yana zuwa ba in yana da in yana son ya tsaya takarar shugaban kasa dole ne ya je nemi jama'a idan yana idan idan zai tsaya don haka ya sani babu wani aiki na jihar Sokoto wanda ya tsaya a cikin wannan tafiya tamu. Sannan tafiye-tafiyen Aminu Waziri Tambuwal spika ya yi na ƙasan nan lokacin da yana spika ɗin nan kowane dare kowane yini in an ka gayyace shi wani abu wanda yake yana da muhimmanci gare shi zai je. Don haka tafiye-tafiyen shi ko tafiyar da ya yi wata jiha ne inda aka yi wani ko rashin lafiya ne ko me. inda wata disaster ta faru kaga gwamna dan uwan shi ne ya gayyace shi sannan na san wani gwamna ta rasu Dixon ya je ya yi mai ta'aziyya yawwa so wa'annan abubuwa su ne gaskiyar labarin wata gara da aka ce ta karya wata jiha kuma ya bada gudunmuwan to ni ban san da wannan ba wani bukira da masani aka wani labarin to wallahi mu dai mun gaskiya kamar daga ni mun ga labarin a rubuce ga kawahan watsa labarai na intanet cewa ya zo ya bada wannan ya bada tallafi banda hakikanin abin da faru amma in ma gaskiya ne me laifi dan ba zan yi ƙarya akwai laifi abin da an laifi shine wannan kudaden akwai bukatar su a jihar Sokoto in a ce mun koshi idan mun koshi kamar wanda kasashen eh, duniya kai irin su America sauransu su dauko su kawo mu a Africa idan idan gwamnatin ya dauki rabin abin da gare mu ba laifi bane domin su ma Najeriya suna yan uwan mu ne muna aiwatar mu mu zani ma wurin su amma abin da a problem mu ja Sokoto ba mu gani a kasa ba mu ja Sokoto muna jin yunwa amma ka ɗauki kanzon mu ka ta kai ma wasu ka ce ya zaka bayyana waɗannan shekaru uku na gwamna Aminu Waziri magana ta gaskiya ina faɗa maka ina tausaya ma jihar Sokoto da kaina ni dan jihar Sokoto inda muka samu kanmu kuma ina mana fatan alheri ina mana fatan wannan abin zama darasi gare mai zama cewa bai sake akuwa ga ja jihar Sokoto ba amma it was terrible force a bangaren mu honorable gonda gobe kana ganin a cikin waɗannan shekaru uku Aminu Waziri ya yi abin da zai kama hankalin jama'ar jihar Sokoto ko ma wani irin mukami zai yi takara a hakikanin gaskiya Aminu Waziri yayi abubuwan da jama'ar jihar Sokoto za su yi na'am su yaba da shi domin na farko in ban mu samu komai ba abin da an number one a jihar Sokoto shine samun zaman lafiya lokacin da aminu waziri ya zo jihar sokoto ya iske an ɓata rayuwar matasan jihar sokoto an mayar da su 'yan kwaya wasu an sa su cikin wani irin yanayi don haka a jihar Sokoto wannan aikin gwamnan jiha ne wanda <laughs> shi da kai ne ya jajirce eh. ya ga waɗannan matasa ya hana su su yi wannan kuma an yaba da wannan. Na ji daɗin bayanin eh, eh, Honorable Gwanda Gobe. Na'am Honorable. Sai na sanin shi na dan duka mu mun yi takarda mu rawa cikin gwamnatin da ta wuce ta shi sanata Aliyu Maga takardawa muku. Sannan ina faɗa maka ko da shi mai gima sanata wa muku ya taho lokacin gwamnatin shi ya tarar da aibi na waɗannan yaran da aka cewa mata da aka cewa aibin su ya muni suna taro mutane suna shi kuɗaɗen suna anshe jikunan su aka taho ma lokacin gwamnatin shi baka isa ka zo da po osis a wurin sayan kaya baka ka faka bakin shago ka siya kaya amma aka waye gari aka ba shi shawara ga yadda ya kamata a maganin su kuma cikin iyawa Allah ya doki wasu daga cikin su ya ce ku a shugabanni da yau duk wanda aka kuma gani duk wanda aka kuma gani a mataki na gwamna wanda ina aibar umarni duk wanda aka kuma gani da wani siffa na area boys ko wani roƙo wata ma'aikata ko faɗa da wani a kamo shi. To gaishe ku. To muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana na wannan muhawara wanda za mu kammala da shi a makon gobe Allah ya kai mu wanda kuma zai yi ƙoƙarin amsa wannan tambayar shin hannuwa siyasar Sokoto take ne. To kamar kullum a yanzu ma muna son mu gode wasu bakin namu Honorable Sani Alhaji Yakubu da Honorable Sha'abu Gwanda Gobar da kuma shi wakilin namu Murtala Faruku Sanyina da ya shirya ya kuma jagoranci wannan muhawarar da suka ɗauka a can Sokoto. A madadinsu duka ne ne a Mustapha Sakwatan a Washington. Huta lafiya. thank you